Yanzu haka Sharukan na aiki akan wani sabon fim ɗinsa mai suna Zero. Wanda Anad El Ray ya fito a ciki da zai bayyana a gidan Silma a watan Disamba mai zuwa na wannan shekarar. Sheth da Anushka Sharma suka fito jarumai a ciki. A wata ganawa da aka yi da shi kwana-kwanan nan jarumin ya bayyana cewa yayin da abokan aikinsa da dama sukan sami shiga wajen fitowa cikin fina-finan da kasashen turai ke shiryawa. amma shi dai har yanzu bai taba fitowa fina-finan Hollywood na Amurka ba domin ba taba gayyatarsa ba kuma ba a taba shi wannan damar ba. Masu fitowa fina-finan Indiya na Bollywood kamar su Priyanka Chopra, Irfan Khan, Anum Pakar da Amita Bacha. Da ma wasu da dama sun samu nasarar fitowa fina-finan Hollywood har sun samu yabo akan hakan. amma sharukan da ake kira da srk ya ce shi ya fi son fina-finan indiya su kai matakin kasuwanci na ƙarshe da za a iya damawa da su a faɗin duniya. Hakim shi ya fi son fina-finan Indiya su kai matakin kasuwanci na ƙarshe da za a iya damawa da su a duk faɗin duniya. Jarumin ya ce bai san dalilin da ya sa har yanzu ba a taɓa gayyatarsa ba cikin raha yana mai cewa ko bai iya turanci ba ne yadda ake so. Sharukan ya kara da cewa yana fatan lokaci zai zo da jaruman 'yan fim din Hollywood kamar su Tom Cruise za su ce sun rattaba hannu a kan fim din Bollywood da ma mai shirya fina-finai kamar su Christopher Nolan da zai ce akwai wani ɗan Indiya da yake muradin yin fim da shi.